dukkan ginin da jikin da ya gina da riba da haramun mako masa wuta ne yau jama'a nawa ke duba me suke samu suke ci a cikinmu nawa ke yi ta yaya za mu amsa wannan tambayoyi idan aiki mutu yake a ofis tabbatar bai yi abin da ya dace ba ba sai ce wannan haƙƙin bai ci shi ba idan dukiya ce mutum ba tasa ba ta shiga hannunsa sai mayar zuwa ga ita duk wanda ya ɗauki dukiyar wani wanda ba nasa bai ce wannan shine munin abin da zai shiga balle mutum a ce ya je ya yi sata ko balle a ce mutum ya ci amanar wani bangaren cin dukiyarsa duk wannan abin da mutum bai shiga ciki kenan wanda kololuwar rashin imani kenan mutum da kansa ya jefa hannunsa cikin sabon Allah na cin abinci kuma qur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa hannayenku cikin halaka da kansa mutum ya shigar da hannunsa sai a dawo tambaya na biyu kuma ta yaya ce da dukiyar kwabo bayan kwabo idan mutum ya kashe sai Allah ya tambaye shi a dukiyarsa ya zama ta halal ya samu da koyi aka bashi in ya sha taba sai an mara zaba kai gobe kiyama sai a dawo tambaya na biyu kuma ta yaya ce da dukiyar kwabo bayan kwabo idan mutum ya kashe sai Allah ya tambaye shi a dukiyarsa ya zama ta halal ya samu da koyi aka ba shi. in ya sha taba sai an mara zaba kai gobe kiyama in ya sha giya sai an mara azaba in ya biya kudin stadium sai an mara azaba mutum ya je ya karɓo kaset na drama ko na 'yan kwallo ya kawo gidansa a kalla da dukiyar halal da Allah ya bashi gobe kiyama sai an tambaye shi a kayi shine wa fima a cikin mai ce da dukiyar saboda hadisi na imam muslim rahimahullah hadisi na imam malik rahimahullah cikin motsa malik ya tabbatar da cewa ciyar da dukiya ta hanyar da Allah bai dada wannan ba iya gayyato fushin Allah na inna Allah yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa anta atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa anta nasahu man wallahu Allah amrakum wa yaskhatu lakum salasa qila wa kana wa kasatu su'al wa ida'atul mal ciyar da dukiya ta hanyar da Allah bai dabe yana gayyato kushin Allah a ce gina masallaci ya gagara al'umma amma an gina gidajen sabon Allah ta ko ina bai gagara al'umma ba duk musulmin da ya ɗauki kobo ya shigar cikin wurin da Allah bai da shi ba gobe kiyama azabu ala zalika za a mar azaba akan wannan ba wai fa idan mutum ya bada kuɗi zuwa ga sabon Allah wai zai zama bai da lada bane a'a bayan bai da lada iya da zunubi ba shawara ki yake zama ba don haka in za mu kashe kwabo mu tambaye kanmu shin Allah ya amince da inda kwabon nan bai shiga idan Allah ya amince shi kenan mun rabauta idan Allah bai amince ba sai mu ja da baya tambaya ta takwas an umurihi an jismihi fi ma abula mutum akan jikinsa za a tambaye shi jikin dan adam da ya ginu ta yaya ya karar da karfinsa tambaya akan samarta na da bambanci tambaya akan jiki tambaya akan jiki za a tambayi dan adam ya ya karar da karfin jikinsa ne wannan abin da yake bayyana mana idan ɗan adam ya ci abinci breakfast ne ko lunch ne ko dina abincin karyawa ko na rana ko na dare idan ya ci kwaya ɗaya har ƙarfin ya ƙare na jikinsa bai ambaci Allah ba bai bauta wa Allah ba gobe kyama za ta shi kan wannan wato fa abinci idan muka ci muka ƙoshi kafin ƙarfin abincin ya ƙare a jikinmu mu ƙara jin yunwa sai mun yi wata ibada da wannan abincin yana jikinmu in ma ta bangaren zikiri ambaton Allah da bakin mu subhanallah astaghfirullah in ma ta bangaren katun qur'ani ko ta bangaren yi wa addinin Allah aiki da jikinmu mu annabin Allah za mu iya gane wannan cin hadisi na Imam Bukhari rahimahullah wata ran annabin Allah ya fito daga gida yunwa ta fito da shi a dare cikin halin kaka na kayi sai ya ci karo da abbakar da Umar radiyallahu anhuma a wata riwaya an kawo su sahabbai suna cikin su ma halin yunwa yunwa ta sa ba za su yi hakuri har zuwa sallan asuba ba mutum tsakiyar dare sun yunwa ta koro shi waje abu huraira radiyallahu anhu ya a cikin hadisi na muslim yunwa ta sa muna kai matakin da yakan faɗi daga cikin mimbar manzon Allah ya ta birgima har zuwa gidan manzon Allah waje yana birgima saboda yunwa a jikinsa birgima zai ta yi yace sai a rika dauka hauka muka yi ko farfadiya ne yace wallahi lafiyar mu kalau ba komai sai yunwa yunwa ne kadai a cikin halin za mu yi ta birgima ya kai matakin da yunwa yana sa suna faduwa a sallah hadisi a bukhari za su ana sallah sai ka ji mutum ya fadi sai ka ce farfadiya ne ko wani ciwo sai an yi dadda sallah ya ce wallahi ba wannan bane yunwa ya take kada mu kana sallah sai ka fadi sai a ce haula imajanin an yi dadda sallah sai annabin Allah ya ce la ta'ala muna malakum inda Allah la ahabbtum an tasdaru faqatan wa haja inda kun san matsayinku a wurin Allah da za ku yi farin ciki Allah ya kara muku talauci din da kuma wahalar rayuwa din abinci da mutum ya sai Allah ya tambaye shi sun fito a cikin halin yunwa a dare suka samu wani mutum al'ansar ya kai su gida ya ba su abinci suka ci suka koshi bayan sun ci sun koshi a wannan daren fa sun gagara hakuri gari ya waye annabin Allah sai ce musu wallahi kun fito a gidanku yunwa ta koro ku kuka fito Allah ya azurta ku da wannan abincin wallahi gobe kiyama sai Allah tambaye ku akan wannan abincin da kuka ci shine la tus'alunna yawma idin anin na'im thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im wallahi za a tambaye ku akan ni'imar da Allah ya muku abinci da muke ci karfinsa ya tafi a banza za a tambaye mu a kai da ka karya da safe gabanin karfinsa ya kare mai kai da wannan shi yasa annabin Allah yake gaya mana cikin hadisi na Bukhari dan adam yana wayan gari cewa dukkan gabar da ke jikinsa Allah yana bin sa bashin ibada adadin gabansa hadisi kuma yace akwai gaba 360 a jikin mutum hadisi na Bukhari rahimahullah ana bukatan dan adam akalli ibadu dai-dai a wuni guda 360 kenan in ya ga wannan za su bar wahala sai ya ce ya yi rakatai duha rakawai guda biyu na duha salatu duha kenan in ya dawoma a kai za a rika cika masa da ikon Allah gurbin ibadun da bai samu ikon yin su ba don haka musulmi na kwarai zai yana dawoma kan yin salatu duha akalla raka'a biyu mafi yawa raka'a takwas kamar yadda hadisi ya kawo cikin sahiha don haka abincin da muke ci karfin mu yake karewa za a tambaye mu a kayan sa gobe kiyama wannan jikin mutum ya kwanta ya bacci ya tashi za a tambaye shi da ka huta mai kai da wannan hutu ƙur'ani mu karanta ko ambaton Allah muka yi ko nasiha muka yi ko kuma mun tafi zuwa ga kallon kwallo ko sabon Allah ne labudda an nus'al an yau yawmal kiyama. za a tambaye mu akan wannan gobe kiyama jikinmu wannan karfin da yake kariya za a tambaye mu in mutum ya karar da ƙarfinsa a filin ƙwallo za a tambaye shi ya karar da karfinsa wajen sabon Allah za a tambaye shi dukkan laifin da muke mu karar da karfin mu labudda an yawm al qiyamah mafhum tayyib waɗannan sune tambayoyi guda takwas da za a mana dukkanin su su nan guda hudu idan ka duba su an sa on ne kuma babu obj ba obj a ciki babu canki canki a ce ga abcd canki a ko b ko c a a karta sankar ne kuma babu dan adam yayi ciwa ciwa kawai mutum na abu za ta ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa ya yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula zaka ba maganan cuwa-cuwa ko kame-kame a bada amsa kar ta san kar ne ba jarabawan duniya ba ne. ko anan muka tsaya kan tambayoyi takwas din nan zai bayyana maka kawai da jarabawan lahira wa na duniya na duniya kana iya kame kame ka ci a lahira ba a kame kame a ci na duniya a rubuce kake yi har ma ka kwafi na wani na lahira kai ɗaya ne tsaye gaba ga Allah ba za ka leƙa na kowa ba kana magana ubangiji yana tambayanka kana ji laisa bainaka wa hutar tarjuman kamar yadda hadisi a bukhari ya bayyana tsakaninka da Allah babu tafinta ba ka wa lahira ba irin na duniya bane kuma wanda zai maka jarabawa a duniya shi ma a lahiran za a maka ya dace ka ji tsoron jarabawan da za a maka kai da mai maka jarabawan duniya fiye da jarabawan da shi zai maka tun da kai da shi za ku yi wancan in fact shi ma mai mar jarabawan za a masa a can nan waɗannan su ne tambayoyi guda takwas guda hudun nan na ƙarshe su kuma suna da alaƙa da mu yi taka tsantsan da zaman duniya kuɗin farko mu gyara tsakaninmu da Allah babin tafidi da aƙida kuɗi na biyun nan al'arba'atu saniya shine mu gyara mu a duniya mu kare bakin mu daga magana mu kame cikin mu daga cin haramun hannun mu daga sabon Allah kafa daga sabon Allah kunnan mu daga jin sabon Allah kame gabbai taka tsantsan da duniya ke sa a masa tambayoyi guda hudu da ikon Allah lafiya Bayi ga wannan wannan shi kawo mu da ikon Allah gaba ta gaba ta shida shi gaba ta shida gaba ta farko muqaddima gaba ta biyu al-maut wa sakhratuhu gaba na uku al arba'atul gaba na hudu al arba'atus ta biyar zamu je ko na'am gaba ta biyar insha ta'ala gaba ta biyar shine tambayar da a tambayoyi guda takwas na farko wannan da musulmi da kafiri duk baligi za a mar tambaya ta tara na'udhu billahi min hadha su'al duk wanda aka masa wannan tambaya a filin kiyama shikenan ya shiga uku Maganar da qur'anin Allah yake ba mu kenan labari da qur'anin Allah yake ba mu cikin suratul an'am walau tara idh wuqifu ala rabbihim kala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ولو ترى إذ وكفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا wannan tambaya akwai tada hankali a cikinta wannan tambaya ana yin ta zuwa ga mutane biyu na farko ga duk wanda bai shiga musulunci ba kafiri na biyu ana yin ta ga musulmin da ya ji daɗin duniya har manta da lahira za a tambaye shi sai a bijiro da wuta gaba gare su masu wannan siffa sai a ce to a duniya kun manta da wuta ko a duniya kun kare ta wuta kun kare ta tashin kiyama ko kun manta da tashin kiyama saboda dadin duniya sai a ce alaysa hadha bil haqq to yanzu wannan ba gaskiya bane yanzu wannan wutar wannan filin kiyaman ba gaskiya bane yanzu wannan azabar ba gaskiya bane wannan tambaya duk wanda ya ji an ce masa filin kiyama alaysa hadha bil haqq to ya shiga uku na'udhu billahi min hadha su'al alaysa hadha bil haqq wannan ba gaskiya ba ne amma kaga a wannan wuri an tambayi mara imani a alaysa haza bil haqq masu imani kuma su suke tambayan ubangiji wanda suka yi shahada kaga shi mara imani tambayansa ake mai imani kuma tambaya ta tara shi yake yi mara imani za a tambaye shi a alaysa haza bil haqq masu imani kuma za su ce ya rabbana wa ya maulana qad hasabta an-nasa wa taraktana bi ghairi su'alin sai ce bi iz qad hasabtukum fid dunya bi izzati wa jalalati la ajma'u ta musibatan udkhulul janna kaga nan wurin masu imani tambaya ta rasu suke yin ta zuwa ga ubangiji marasa imani kuma su ake yi wa masu imani sai su ya ubangiji kai wa mutane hisabi ka kai yan wuta wuta yan aljanna sun je aljanna shuhada sai a bar sa filin kiyama da suka yi shahada ubangiji ina matsayin mu sai ce na muku hisabi a duniya na rantse da izza ta da buwayata ba zan hada muku musifu biyu a duniya ba ku shiga aljanna kawai suwa suka yi tambaya ta tara masu imani muna roƙon Allah samu cikin jama'a da za su yi tambaya na tara muna neman tsarin Allah kada a ce mana alaysa hadha bil haqq na'udhu billahi min hadha su'al mai zai sa kada a mana wannan tambaya shine ka tsantsan da duniya duk abin da muke ciki a rayuwar duniya kada mu manta da lahira abin da ake tsoro idan aka ce wa mutum alaysa hadha bil haqq na abin da ake jin tsoro ai wannan tambaya shine gaba ba zai kyawu ba daga an ce wa mutum alaysa hadha bil haqq wuta za alfa kuma jama'a wallahi azim rashin sanin siffar wutar Allah ke sa muke mantawa da wuta ba ma iya tuna siffar wuta gaba ki mun manta kawai dan adam wuta da ya sani shi ne ta dafa tuwo bai taba sanin disadvantage din wuta ba sai advantage dinta dan ko gobara ba ta masa ba don haka kawai ana dafa tuwo a dumama masa ruwa a mar shayi sannan iya aiki da wutan ya kalli TV ya ji rediyo kawai mun san advantage din wuta sai san an kira wuta a Qur'ani ba ma tuna disadvantage din wuta a lahira jama'a wutan lahira ba irin wutar duniya ba ne wannan shekaru mu gaba ta shida Shi ne magana a kayan siffar wuta da kuma halin salaf idan an ambaci wuta idan muna tuna wannan zai taimaka ba za mu manta da wannan tambayoyin da za mu da ikon Allah magana akan wannan wuta ta ubangiji ba irin wutar duniya bane muna iya gane siffa da azaba ta wuta qur'anin Allah ya bayyana mana yan wutan za su je wuta ba irin yadda rayuwar duniya ke ciki bane yau a duniya in ka rasa da sai kana kuka sai a ce yi hakuri Allah zai baka in aka ma gobara ko kai asara sai ce yi hakuri Allah zai canja ma da abin da yafi alkhairi a lahira ba haka bane idan za a jefa mutum wuta za a tattance shi ne a daddaure shi ta ko ina abin da ba shi ke cewa wai daurin butar malam qur'ani yace wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da aukuna hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira idan za a jefa yan wuta wuta sai a ɗaɗɗaure su ɗaurin butar malam sai a jefa su cikin wutan suna kiran halaka halaka halaka Maimakon a ce su yi hakuri sai su ji wani sauti daga nesa suna cewa la tadqul boran suburan wahida wad'u boran kathira a yau kada ku rika kiran halaka ɗaya ku yi ta kiran halaka da ana musu azaba ana zuƙin naka antal azizul karim ka ɗanɗani azaba ya kai mabuwayi mai girma ana musu azaba ana ana girmama su ana kuma cewa su kira halaka da yawan gaske hadisi a muslim annabin Allah yake cewa in za a zo da wuta gobe kiyama yu'ta bi jahannam walaha sab'una alf zimamin ma kulli zimamin sab'una alf malakin yajrunaha za a zo da wuta gobe kiyama tana da kafa taya ɗaiɗai wuta na da taya dubu saba'in wutar jahannama kowace taya ɗaya mala'ika dubu saba'in ke ja kowace taya daya adadin mala'ikun da ke jawo wuta su kawo ta filin kiyama mala'ika biliyan hudu ne da miliyan ɗari tara mala'ika ɗaya wallahi zai iya mai da duniya aliya ha safilaha upside down ga baki ɗayanta mala'ika ɗaya in Allah ya turo shi wallahi zai mai da saman mu kasa sama yaji al duniya aliya ha safilaha wannan mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara ke kawo wuta filin kiyama biliyan hudu da miliyan ɗari tara banda wannan wani hadisi a musulun don ya bayyana mana irin zurfin wutar annabin Allah iya tare da sahabbai su Abu Huraira radiyallahu anhu ce kunna ma'a rasulillah in sami'na wajibatan faqal atadruna ma haza, kunna Allah wa rasuluhu a'lam qala haza hajarun rumiya bihi fi nari jahannam منذ سبعين خريفا يهوي فيها الآن حتى انتهى إلى قعرها yace muna tare da annabin Allah sai muka ji wani kara in ji Abu Hurairah su ma sun ji karin sahabbai annabin Allah yace kun san me wannan suka ce ba mu sani ba sai yace dutse ne aka jefa cikin wutar jahannama shekara saba'in da jefa shi yana gungurawa ciki bai isa ba sai after 70 ya je karshen wuta shekara saba'in fa duk da gravitational force duk da gangarawa yake dutse zai je karshen wuta shekara saba'in tukunne isa kasanta yana gungurawa cikinta kuma dan adam za a jefa ciki har mu shagalta da duniya mu manta da wannan tambayoyi din mutum yana tuna wannan wuta har yana da abin da zai saba Allah cikin duniya har za mu ci dukiyar haramun har za mu je mu ci amana na dukiya har za mu yi wani sharri har za mu yi hasada a zuciyarmu za mu tuna wannan wuta ba za mu gyara lahira ba idan ka duba halin salaf idan ana ambatan wuta ba irin namu ba ne as-salafu salih rahimahullah idan mutum ya liwa Allah ne shi kwade ko makaruhi ne da kansa yake daukan yatsa ya dora kayan wuta ta kona shi ta duniya wutar duniya kashi ɗaya cikin saba'in ɗin wutar lahira ne wutar duniya kuma ba irin ta murhu ba fa a'a wuta ta gaske ta duniya sai dora da kansa zai kai hannunsa kusa da wuta wannan wuta tana masa wutar lahira ko wutar duniya aka samu tun a injin inda ake dafa biredi ya zai kare injin dafa biredi ya mutum zai kare balle wutar lahira mutum da kansa yake ɗora hannunsa akan wuta banda wannan akwai kissa kwaya ɗaya ta wani matashi da take da muhimmanci gare mu kullum a wurin ambaton wuta wani matashi da ake ce masa aliyu bin fudayl bin iyab rahmatullahi alaihi wannan bawan Allah matashi ne ya waye gari iya matashi ba a san matashin da a zamanin da yake rayuwa wanda ya kai shi kokarin bin Allah ba wa ma'a ya fi kowa jin tsoron Allah in ana ambaton Qur'anin Allah wata rana shi dan Fudail ibn Iyad ne duk dalibin hadisi ya san waye Fudail ibn Iyad rahmatullahi alaihi ya zo masallaci baban na limanci a sallan asuba Fudail ibn Iyad sai yana karanta al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin sai karanta la tarawunna summa jahim wunna la tarawunnaha ayna al-yaqin labarin me ake wutar jahim ana cikin wannan sallah sai wannan matashi Aliyu ibn Fudail ibn Iyad fa sa'ika sai fadi ya suma a wurin ana ambaton wuta a wurin ya fadi ya suma take me dalili ana maganar wutar jahim banda wannan wata ran ya je masjid sun safiya ibn Uyayna rahimahullah yana karanta hadisi sai kira hadisin wuta yana karanta sai Ali ibn Fadl ya fadi ya soma auren Sufyan rahimahullah ya tambaya me ya faru aka ce Aliyu ne ya fadi yace da na san iya auren da ban karanta hadisin ba wata ran ya zo bayan baba da yawan nan su ma da karanta wannan alhakumu takasur a sallan asuba bai farka ba sai dai sallan azhar ya farka da wata ran ya zo sallan asuba babansa na karanta alhaqa malhaqa har ya zo kan inda ubangiji ke umurtar mala'iku su kama yan wuta su kai su wuta khuduhu fa ghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku ku kama shi ku jefa shi cikin wutar jahim kuma ubangiji ya kira a sahi a cikin sarka sarkar tsawonta zira'i saba'in ne ana karanta wannan aya sai faɗi ya suma a sallan isha bai farka ba sai dab da sallan asuba wata rana ya zo bayan babansa ana sallah ta asuba ubansa na karanta ƙur'anin Allah sai ya zo kan tambaya da ake wa kafirai tatar da muka kira kawai yana karanta ne mai kira tukunna ayar farko walau tara id wuqifu alan nari qalu ya wailana ya ƙetare zuwa aya gaba walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azab yana karanta wannan sai ali ibn fudail ibn iyab rahmatullahi alaihi sai ya faɗi ya suma bai farka ba sai mutu da wannan ake mar kirari da qatilul qur'an qur'ani ne ya kashe shi qur'anin Allah karanta ya bar duniya fa aina nahnu min as-salaf rahimahumullah aina nahnu minkum aina nahnu minkum aina nahnu min as-salaf qur'ani aka karanta walau tara id wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azab ana karanta ayar da fadi su mai duniya qatilul qur'an ake gaya masa wanda ƙur'anin Allah ya kashe shi yaya muna karanta ƙur'anin Allah bai tasiri a jikin mu waman a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama وكي كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تاريخنسا انسى قرآن الله يكي zai faɗi ya suma a kai shi gida ajiye ana zuwa gaishe shi a matsayin يعاد مريضا اما زي طيب مر لا لماذا لانه يتاثر بالقران يا يعني يزكى كم مسك بوشي قران الله الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبكم وكثير منهم فاسقون الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لماذا لا نتأثر بالقرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما إلي بالله التوفيق والله تعالى أعلم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن الحكيم العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga wasu daga cikin tambayoyin da aka samu a wannan guri amma kafin shiga tambayoyi din akwai sanarwa kwaya daya a gobe insha Allah da karfe tara malam zai gabatar da wata lacca a ta tare a eh, ta tare nan ko to insha Allah gobe karfe tara zai gabatar da wannan dress hanyar jos gobe karfe tara na safe so a ana gaitan kowa da kowa Allah ba mu ikon zuwa malam mai tambaya ta farko yana tambaya ne akan cewa ka yi bayani akan idan mutum ya mutu za a dawo masa da ransa to da a dawo masa da ransa nan a cikin kabari ne ko kuma kafin a sanya shi cikin kabari to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abinda nasu ya bayyana shine za a dawo da rayinsa zuwa gare shi akwai wanda zai mutu ba a sa shi a kabari ba saboda dabba ta cinye shi wani ya mutu a ruwa wani ya mutu ya yi shekara da ya yi kwanaki da dama ha ya lalace duka wannan ana iya samu ma'anan alkabur a harshen larabci shine kawai alhaya ba azal mauti rayuwar da ake ciki bayan an mutu ko da ba abun nan mutum ba matukaran sa ya fita da ikon Allah yana alkaburu rayuwar barzaku shine alkaburu kula ga wannan ko ina yake ana dawo da rayinsa zuwa gare shi in kafin a rashi ne saboda bakwai ya shiga rami ne za a dawo da ransa jikinsa a cikin ramin in ku yana wurin ne a inda ya mutum ba a ɗauke shi ba haran ya dawo za a mai da shi jikinsa wannan da ikon Allah shine abin da nasu ya bayyana za ka ko ina yake da a cikin alkaburu sa dan wannan rayuwa ta ce alkaburu wallahu ta'ala a'lam da Allah ayi haƙuri ko ta sunan da aka bani namanci malam ya ce ayi bayani wa mutane taimakon da aka bayar Allah ya saka da alkhairi waɗanda kuma su bayar ba kofa abu da suke da Allah su taimaka a halin yanzu eh malam imam na wannan masallacin ma malam Isa Alima <laughs> to tambaya ta gaba wannan kuma yana tambaya ne akan mutum ne baya da lafiya har tsawon shekara takwas sai daga baya Allah ya ba shi lafiya kuma wancan ciwo da ya yi ya samu matsala sosai baya iya tashi baya iya zama baya iya magana to a wannan hali din baya yin sallah baya yin azumi to Allah ya ba shi lafiya to matsayin sa a halin yanzu to na farko a wajen malaman sunna in ko kwata-kwata mutum ba zai iya yin ta ba bai ma san ina yake ba har lokacin ta ya wuce to a ka'ida na sunna in hali na bacci ne ko wani suma ko kuma mantuwa to anan ana iya ramawa man nasiya an sala aw nama anha salli idza zakaraha anan ana iya sallata in mutum ya bari da gangan sallah laifinsa ya fi karfin ma ramawa wannan babu kokonto don a ka'ida ba a jinkirta sallah lokacin ce inda zai fita shi yasa hadisi ya tabbatar na Abu Dawud rahimahullah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tabbatar da hadisi Hasan cikin Tuhfatul Ashraf wanda ya ba sallah lokacin ta fita bai yi ba kowa ya sallan Allah baya bukata in a hali na bacci ne ko wani suma ne baya cikin hankalinsa to masu irin wannan sifa an ba su damar rama sallah wanda ba a ba wa dama ne wanda yake da halin yi a kowane hali bai yi ba azumi kuma wannan nassi ya tabbatar da cewa ana rama shi cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra don haka akwai ramawa a kai in abu ya tsananta jinya ta yi tsani ba a samu sauki yadda ya dace a rama wannan azumi ba ana iya ciyarwa sa'i a kowane azumi da ikon Allah yayi saboda hadisi na Imam Bukhari rahimahullah na Anas bin Malik radiyallahu anhu shi ma ya ciyar wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yana cewa mutum ne Allah ta'ala ya masa rasuwa kuma ana bin sa kuɗi kamar nefa da water board da kuma irin wa'annan makamantan irin wa'annan suna bin sa kuɗi to shi ma da a soma biyan su ne kafin a raba zakkansa ko kuma ya ne za a yi gadonsa na'am wannan babu hukunta za a biya don ba hakkin haƙƙinsa bane in akwai kuɗin ruwa za a biya su in akwai kuɗin nefa wanda ya tabbata ne yaƙinan ana sa ba irin yadda za a yanke ma wuta kuma ana kawo ma bil ba wanda ya yaƙinan an sha wutan wannan to wajibi ne a biya kuma in ba a biya ba yana cikin halin kakani kai a barzakh saboda nafsul mu'min mu'allaqun bid-dayn hatta yuqda anhu hadisi ne a muslim ran mumini ana daure shi da bashin da ake bin sa har sai an biya mar bashin ake raba sa da wannan bashi din kula ga wannan akwai hatsari da man cikin bashi Allah ya kare mu wallahu ta'ala alam wajibi ne a biya masa wannan kuma yana cewa za a yi sallan farilla bayan an kammala sallan janaza wato da alwala guda ɗaya kenan ana iya yi da wannan Allah ya halatta saboda ka'ida da man nasu ya kira man iktasala mayitan yaktasil wa man hamalahu yatawadda hadisi ne ingantacce na imamu Hakim rahimahullah da sauran malamai wanda ya dauki gawa wanda ya gawa wanka zai yi wanka sannan kuma wanda ya dauki gawa zai alwala idan iya da Allah kuma sallah ya kama zai iya yin sallah da wannan alwala din daga baya kuma ya alwala ta daukan gawa din wannan daukan gawa ko wanke gawa matukar ba an taba wani abun da ya kai warwarin alwala ba da ikon Allah ba bace Allah take yi ba yin wankan sunna ne sake Allah din sunna ne ba abadin wajibi ba za ka mutum ya yi sallan gawa ya kuma zo yi sallah ta azahar ko la'asar da wannan alala babu abun da ya hana wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yana cewa shin malam shahidi ma aka yi masa tambaya kamar yadda ake tambayoyi ma sauran mutane na sha bayyanawa a kabarruka cewa shahidi wanda ya shahada ba a ma tambaya a filin kyama ba a ma tambaya a barzakho ba bukatar fara dan nayi ta maimaitawa a tuka da ake na rijal wa nisa wallahu ta'ala alam wannan kuma yace yana da ciwo ta basir kuma kowane lokaci hutu yake yaya matsayin sallan ciwo ta basir ko na basir basir mace ne ko namiji to ciwo na basir sai a gyara mar kenan ciwo na basir kullum yana hutu masu irin wannan hali abinda nasu ya dora kayan su shine kowace sallah su yi jinkirin yin alwala sai lokacin sallah yayi sai su yi da gaggawa ko da suna hutun sai su je su yi sallah da ikon Allah wannan yayi saboda ka'idan la yukallifu Allah nafsan illa wusaha la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha kula ga wannan wanda kullun hutu yake a haka zai je yi sallah me yayin fitsari shi ma haka zai je yi sallah da ikon Allah babu damuwa sai dai kawai ya zama wajibi gare su sabunta alwala inda kulli salatin kamar yadda hadisi na muslim rahimahullahi kira a hali na mata a cikin wannan damuwa wallahu ta'ala alam wannan kuma yana cewa shin malam idan mutum ya mutu kamar ƴaƴayensa idan suka masa addu'a zai iya gane cewa wani ya masa addu'a ana iya riskan wannan menene dalili saboda dalilai kamar haka na farko hadisi na muslim da yake cewa idan ma bano adam in qada amaluhu illa min salatin na farko sadaqatin jariyatin na biyu ilmin yuntafau bihi na uku waladin salihin yad'u ola. bayan nan wannan hadisi ta cewa aikin na gudana ga wanda yake barzaku abun da yake faruwa na duniya ilimi da yake ainihin abin da yake na ilimi da ya karantar ko sarƙa mai gudana da ya kawo masallaci ko makaranta ko kuma ɗansa da ke mar addu'a in an ce lada iya saduwa ga mutum to baya saduwa gare sai san mai ta ina ya taho ɗaya kenan na biyu wanda yake barza yana iya gane abin da ke faruwa a duniya sai dai na duniya ne bai da labarin barza wanda ya mutu yanzu ba wanda ya sai kiyama kowa yana barzakhu wa min wara'ihim barzakhun ila a yub'athuna duk wanda yake barzaka yana ji kamar yadda ya faru da kafaran badar da aka zuba su a cikin rijiya annabin Allah ya je iya magana da su sai sahabbai suka ce ai suna jin ka ne eh, ba sa ji sai ya ce musu ma antum bi asma'a minhum ku da kuke kusa da ni ba ku fi ji magana da nake ba a yanzu a yanzu magana da nake ku ba ku fi ji ba sai dai kawai ba za su mai da amsa zuwa gare mu ba amma jin magana yadda kuke ji haka suke ji don haka wanda yake barza yana jin sakon labarin duniya na duniya ne baya jin labarin abin da ke gudana a barzakho sai dai kawai abin da qur'ani ya bayar na tarihi amma abin da yake faruwa a yau a barzakho ba mu sani ba wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yana cewa wai da gaske ne malam idan mutum ya zo mutuwa ba a san mace mai haila ta kusanci wannan guri akwai wanda ya san wannan cikin hadisi cewa ba a san mace mai al'ada ta je kusa da wanda ya kusa mutuwa wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala a'lam ni ban sani ba in akwai wanda ya sani ya magana wallahu a'lam ni ban sani ba wannan kuma yana cewa mace ce tana cewa don Allah malam da gaske ne rashin sanya hijabi zai yi sanadin tafiyar mace zuwa wuta eh haka ne saboda hadisi na Imam Muslim rahimahullah da annabin Allah yake cewa sinfani min ahlin nar lam arahuma akwai sinfi guda biyu na yan wuta wanda ni ban gansu a duniya ba amma kuma na gansu a wuta sai dai a duniya ban yi rayuwa da su ba an nuna su a wuta na farko bayan ya kira masu zalunci da dukan mutane sai kira kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilat matan da sun sanya hijabi amma hijabin bai rufe abin da ake bukata ya rufe ba a nan fa ba wanda ba da sa ba wanda mata sa sai dai bai rufe abin da ake bukata ya rufe ba wannan yace ya ganta a wuta yace la yadkhulnal janna ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su shiga shin aljanna ba ba ma shigan bajin kanshin aljanna ma ya kore kula ga wannan yaqinan bi nafsi na hadisi matar da ba da sa hijabi za ta shiga wuta Allah ya kare iyayenmu matanmu ‘ya'yanmu daga shiga wuta wallahu ta'ala um, <clears throat> wannan yana cewa idan mutum akwai tambayoyin ko ba na kara ya akwai ba haka ne a an dan zabo wannan yana cewa idan mace ne ta rusu kamar ne irin wanda aka amsa ne da sai akwai azumi ita ma a kanta to waɗanda mijinta da 'ya'yayenta ne za su rama mata wannan azumi ko kuma yaya za ta yi ko kuma su waɗannan magaran yaran su tambaya ma an yawaita yin ta ina ga kawai abin da za a yi dama hadisi na bukhari ya ce man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyihu wannan malamai suka ce hadisi ne mujmal akwai muqayyad wanda ya bayyana ko al mubayyan wanda ya bayyana cewa wannan azumin annazir ne bakance azumin ramadana haƙƙin yana kan waliyan nata ko mijin in babu ko ƴaƴanta ana ciyar da sa'ili a matsayin kowane azumi kwa in na ramadana ne in na annazir ne kuma da ikon Allah ana yin me ana rama mata ƙarin bayan da kin dajin sifar da saumin nabi na Sheikh Sarim, bin Idal Hilali da kuma Sheikh Aliyu Hassan Aliyu Abdul Hamid hafizahumullahu ta'ala wallahu ta'ala ala wannan kuma yana cewa wai shin malam dan Allah ka dai yi haƙuri a idan mace ta auri mazaje guda biyu a rayuwanta na duniya sai kuma Allah ya musu rahama gaba ɗaya su so uku wai a cikin aljanna wane ne za ta aura ta auri maza nawa wanne ne na ƙarshe maza biyu ta rabu da sake auren wani eh. to abin da ake ɗauka shine mijinta na ƙarshe shine matukar ta sake aure akwai hadisi da ke ishara zuwa ga wannan hadisi na imam abu da rahimahullah da kuma ayar qur'ani walladina amanu wattaba'atuhum durriyatuhum imanin alhaqna bihim zurriyatahum don haka ai matar da ka bada ita ce zuriyar ka a lokacin shi wancan da ya rabu ita karo na farko ai ba shiga cikin zuriyarsa ba a lokacin ya dai aiko ita kuma suna da yaya amma dai a yanzu ita ba zuriyarsa ne ba su daga cikin ahlu baitihi wanda ya rasu da ita shine daga cikin ahlu baitihi don haka mijinta na karshe da ikon Allah akan sa ake magana wallahu ta'ala alam wannan kuma yace an mutu ne an bar masa dukiya mai yawa amma kuma ya san a cikin wannan dukiya akwai kuɗi na ribat wato kuɗin ruwa shin za su iya ɗaukar wannan dukiya gaba ɗaya su amfani da shi ko kuma ya ra'ayi to na farko wannan ka gina magana a dunkule idan a babin zato kake akwai kuɗin ruwa ko kaza kaza aka bar maka gado a babin zato ba za mu ce eh ka bar dukiya din ba wannan baya halatta duk da dai a kan kuma ba kai ka nemo ba dama shine saukin sai dai in ya bayyana yaqinan yaqinan kai ka san wannan dukiyar akwai haramun a cikinta to malamai anan suna da fahimtu kala kala wasu suna ga ya halatta mutum ya aiki da dukiyar don bashi ya nemo ta ba wasu kuma suka ce a'a ba su amince ba saboda irin kissa ta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ai ba shi ya nemo ba shi haƙƙin sa aka biya shi wa ma'azalika ya ki yadda ya ci wannan haƙƙin duk da dai ba shi ya nemo shi ba sai sai in mutum ya san kin akwai dukiya ta haramun to yayi taka tsantsan da ita taka tsantsan na ɗaukar ma'ana da dama ko mutum ya yi aikin addini ko kuma ya dauki wani bangaren dukiyar da yake ga yaƙinan wannan ya dace zama shine adadin abin da ya zama na halal na ubansa ko kuma na wanda ya bar gado, abu da ya karu kaman kaza ina ga ya kai adadin ya zama shine abin da nake zato wanda yake na haramun sai ba da wannan zuwa ga wata harka ta addini watakila in yayi don Allah Allah zai masa rahama a kayan wannan wallahu ta'ala ala wannan kuma yace shi ma an bar masa dukiya ne amma waɗanda aka ba su rukun wannan dukiya duk tsawon zaman wannan dukiya a halinsu ba su taɓa cire mata zakka ba to a halin yanzu da ya girma aka danka mata wannan dukiya yaya zai yi to na farko rashin cire zakka a kan lokacin da ya dace kai tsaye magana a zahirin nasi baya hana cire zakka saboda wannan haƙƙin yana nan yana bin dukiya da kuma daman a dukiyar maraya nassi ya karanta da cewa haƙƙi ne a rika cirewa dukiyar maraya zakka har ma nassi ya ba da dama na cewa a rika juya dukiyar saboda kada zakka ya karar da ita ashe an ba da daman a juya ta ne saboda in an batta redundant zakka zai karar da ita kula ga wannan sai ya yi lissafi dukiyar da aka bar masa a shekaran farko misali shekara biyar ne ba cire zakka ba a shekaran farko in mun cire zakkan kaza nawa zai saura a shekara da biyu mun cire zakan kaza nawa zai saura in duke taifolin zuwa ga wani shekara da ke kasa da zakatu da ikon Allah ya huta matukar bata zo kasa da haka ba to haƙƙi ne wannan ana bin sa walladina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi bashirhum bi azabin alim wannan ya shafi masu zakka don haka wajibi ne abin da ake yi mutum na zakka dole sai ya biya ba ta faduwa daga baya shi yasa shari'a ta ce ko da karfi sai an kwata to haka dan ban da zakka shekara biyu bai zama ta fada kaina ba wajibin yin sashin baya na ga menene hakkin Allah cikin dukiyar da bayar da shi wallahu ta'ala ala to an ci abada sauran hakuri to lokaci yayi to daga karshe jama'ar da suka shirya wannan muhadara dan Allah ya saka musu da alkhairi imam na wannan masallaci fadilatul af al imam Muhammad Suleiman Babangida to ba zan kira jahun din ba insha Allah ta'ala muna musu fatan alkhairi Allah ya ci gaba da musu jagoranci a cikin wannan masallaci tare da na'ibinsa shugaban wa'azi ustaz Muhammad Sadis muka muna addu'a Allah ya musu jagoranci abinda muka faɗa da muka saurara Allah ya sa zama hujja gare mu ba hujja a kayan mu ba wannan tambayi Allah ya ba mu ikon amsa su gobe kiyama lafiya kalau Allah ya sa mu wanye lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam